thinking hello baby wallahi nayi missing ɗinka kwana biyu kai wallahi baby abinda kake min kwana biyu ban samu mai min ba wallahi ka san ka iya shan nono ka iya shan gaban mace kai baby wallahi ka iya soyayya wallahi ban samu mai min ba na tanada maka style Na tanada maka style kala kala masu kyau kyau wanda zan maka wanda kana yi kana jin daɗi. Wallahi bibi na yi kyaunka sosai kai kaɗai za ka iya mu irin soyayyan nan. Kamar irin abin da ka min jiya kana ci na kana sha mun nono kana shan baki na Wallahi bibi ina jin daɗin wannan abin. Allah shi yasa bana son rabu da kai. Yanzu za zama haɗu na tanadar maka style kala kala. masu zafi wanda zan maka. kan san bai ba kalan kwanciyar da ban maka kuma ba kalan irin style ɗin da za ce in maka da ba maka ba ko. Kar ka je ka ce za kula wata gaskiya idan ka kula wata gaskiya ba zan ji daɗi ba wallahi. Ina maka haka ne saboda kar ka min kishiya fa. Wallahi duk kalan style ɗin da kake so zan maka. Ka gajiya ka babe jiya wallahi irin cin da ka na ji daɗi wallahi. Da irin shi kake min kullum wallahi. Kai bibi, wallahi ka iya. Ina, ina maka style kala kala. Bana son ka kula wata kuma na tanada maka abubuwa da dama wanda za mu ji daɗin rayuwar mu. Wallahi bibi. Ai ka san dogon namiji shi daban ne akan kowane kalan namiji. ka san su irin cin su daban ne, style ɗin da za ka musu ma daban ne. Shigan ma in kuka yi shiga mace za ta ji shi a cikin kwakwalwanta. Shi sabu zan iya rabuwa da kai wallahi. Ba wani namijin da zan iya kallo a matsayin namiji in ba kai wallahi. Wallahi ka haɗu, ka san dogon kaya sai da dogon mace, dogon kaya sai da dogon kaya. Wallahi ina son ka sosai. Yauwa. saboda haka Idan Allah ina son yau ma zan je in sha magani in gyara maka, in gyara maka shi da kyau saboda ka ji shi caɓal kana yi kana jin daɗi. Ka san mace mai ruwa ta yi namiji yana buƙatan mace mai ni'ima. Ka san mace ba daɗi ba, shi ya maza suke saurin ƙaro mana kishiya ba komai bane mu dinga gyara gaban mu mana. Idan muna gyara gaban mu, mijin, mijinmu yana shiga yana jin daɗi. Bai isa ya ƙaro wata ba wallahi. Saboda ko ya ƙaro wata zai tana da matan shi na gida. Zai ce ina da wata a gida, tana min duk abin da nake so, ina jin daɗi. Ko kun gane ai? Amma mace ba kama kai, ba gyara gaba. Miji yazo zai ce kawai ya dinga jin wari, ya ji ba daɗi. Kin ga dole gobe ya dinga tunanin gaskiya ban ji daɗin matata ba don je in ƙaro mata wata. Shi yasa wasu mazan da aka ga da kansu suke sayawa mata kayan mata wanda za su gyara gabansu saboda su ji daɗi da kansu jin.